بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda kuma ya nuna mana wannan garji na azhar na goma sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha biyar ga watan bakwai watan yuli watan julai kenan shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya alhamdulillah haɗo mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na ceko da kenan tun ga cikin garin mina haɗuwa ce da muka yi ta a daidai wannan lokaci domin mu yi bita akan abin da ya shafi itikafi da hukunce-hukuncensa kuma yin irin wannan bitar da izinin Allah maɗaukin sarki tana da matuƙar mahimmanci musamman a irin lokaci a lokaci irin wannan tun da yau muna talata ne goma sha takwas ga watan ramadan kaga yanzu ana maganar itikafi ne zuwa 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa wanda yake kuma wani yana alamta mana sannu a hankali tun ana ramadan saura kwana ɗaya saura kwana biyu yau ga ramadan ya kasance ana azumi na goma sha takwas wanda yake kuma duk a cikin kwanukan mu ake ta ɗaukar waɗannan kwanakin da fatan ubangiji ya sanya mu cika da imani idan ajalin mu yayi waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su shekaru baya kaɗan shekaru biyu zuwa uku mun taɓa gabatar da irin wannan lacca kuma daidai gwargwado a irin a wannan masallacin kuma wani abu da zaka ga muwafaka ta ubangiji ya zama na kuma shi ma wace in lacce da aka yi 18 ga watan ramadan aka yi ta ta 1432 mana shekara ta 2011 kenan 2011 yan uwa suke ta magana sun ɗauka shekarar ta biyu baya za a sake maimaitawa haka ma waɗansu shekarun wanda yake abin da ya shafi itikafi ɗaya kenan da ma abin da ya shafi azumin watan ramadan biyu kenan da abin da ya shafi tarawihi uku kenan da abin da ya shafi zakatul fitri hudu kenan da abin da ya shafi sallar idi biyar kenan kusan waɗannan suna buƙatar a dinga maimaita su ne a duk lokaci irin su. tunda watakila sai ga da zarar an yi kuma shi kenan sai in Allah ta'ala ya kai mu baɗi kafin baɗin ko mutum yana neman a sake ɗan caza shi a sake ɗan yi ne haka kaɗan haka nan za ka ga mutum ya yake hajji bara bana ma yana buƙatar maimaitawa ma'ana maimaita bitar wanda yake za a ga sallah kullum mutum yana yi sau biyar amma duk da haka ya kake ganin kullum aka magana sallah sai ya ji kamar sabo yake a cikin sallah da zara an dan shiga babu rafkanuwa ko an shiga wani babi a sallah sai ji kamar fa a ajiye ko guda biyar i ko ne ma guda nawa yake yi to da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu da wannan haduwa kuma ya sanya waɗannan karatuka da muke yi ƙarin haske ne a gare mu da kuma eh, sanadi mana roƙa Allah ta'ala ya sanya shi ya zama sanadi tsira a ranar gobe kiyama muhabar za ta kasance ne akan al'itikafu wa ahkamu wa adabu itikafi da hukunce-hukuncensa ɗaya kenan itikafi ɗaya kenan da hukunce-hukuncensa biyu kenan da ladubbansa uku kenan wannan shine da yake gwargwadon abin da muhabarar ta kunsa itikafi da hukunce-hukuncensa da kuma ladubbansa ma'ana shi karan kansa itikafi menene shi domin ya kamata in zaki shiga itikafi ko za ka shiga itikafi ka san menene ma itikafin tukunna ɗaya kenan sannan abu na biyu menene hukuncinsa da me da menene wannan hukuncin kunce yake ɗauke da su biyu kenan abu na uku waɗanda ladubba yake kunshe da su da yawa idan aka ce ladubba mutane sukan ɗauke shi akan abin da yake ba wajibi ba alhalin akwai adab ɗin da suke wajibi akwai adab ɗin da yake abin na sunna ne na mustahabi akwai kuma wanda yake bai kai haka girma ba saboda haka a takaicen takaitawa za mu fahimci kenan ashe itikafin nan da ake magana akan shi ko da muka fara gabar magana akan shi ibada ce mai girman gaske ibada ce ba karamar gaske ba ba karamar ibada ba al'amari ne da ake neman kusanci da shi ga Allah maɗaukin sarki sabili da haka yana cikin al'amuran da suke duk wanda ya ƙudiri niyyar yinsu to wajibi ne a karan shi ya san hukunce-hukuncen itikafi kenan wanda shi bai kudurci niyyar itikafi ba ba wajibi ne a kansa shi a karan kansa ya zama na ya san hukunce hukuncen itikafi daga ya zuwa karshe ba kenan yana cikin furudul kifaya ko kuma farudun abin nan da yake ta'ayin ne nisbi ya zama wajibi ne akan wani waye wannan wannan wani shine wanda ya kudurci niyyar yin itikafi tunda ba tafiya ce ta bude ido ba ba tafiya ce ta rage tsawon watan ramadana ba tafiya ce ta yadda mutum zai ƙara neman kusanci da mahalicinsa ya ɗauki tsawon shekara guda yana ta kara kaina shine nan shine nan duk neman abin da za a sa a bakin salaki? ya zama na kan al'amuran duniya yake tafiya yanzu sai yake gani ya kamata ya ware makansa waɗansu kwanuka da zai kasance ya nemi kusanci da Allah maɗaukin sarki a waɗannan kwanukan in ban da abin da ya shafi Allah ta'ala ba abin da zai a cikin waɗannan kwanuka din to lalle lalle yana da kyau ga mana malamai suka ce yana cikin abin da ya zama wajibi a kansa shi mai itikafi din mace ko namiji ya zama na ya san hukunce hukuncen ya san me ke gyara itikafi ɗaya kenan me ke ɓata itikafi biyu kenan me ke raunana itikafi uku kenan da duk sauran abubuwan da ke sa itikafi ya ci gaba ko ya baya dole ne mutum ya sani ya san abubuwan da zai kara ma itikafinsa kyawu domin ya yi wannan abun ya san abubuwan da za su rage itikafi domin ya nisance shi na in ba haka ba sai ya shiga da niyyar zai itikafin kwana bakwai ashe tun a ranar fari ma ya riga ya ruguza itikafin ko tun a rana ta biyu ko rana ta uku ya riga ya ragar ita itikafin nashi kuma ya je da niyyar zai kwana bakwai ko kwana takwas ko kwana goma baki daya da fata Allah ta'ala ya amfanar da mu kuma ya sanya mu karatun ya sanya ya zama sanadin tsira a gare mu duniya da lahira a tashin farko menene itikafi sai malama suka ce itikafi yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ita ce ma'anar itikafin a gundarin bakin larabci a asalin larabci idan aka ce itikafi me ake nufi da shi ɗaya kenan sannan a littafi da ake maganar itikafi idan mutum ya ce zan tafi itikafi ko ina son in je itikafi ko ana gabatar da lacca akan itikafi ko za a gabatar da lacca akan itikafi to me ake nufi da itikafi a wannan sai ga mana akwai ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko ma'anar itikafi ta gundarin bakin larabci daya ma'ana ta biyu ma'anar itikafi ta shari'a ma'ana musulunci wacce ma'ana ya bai ma itikafi idan muka ɗauki tsagi na farko ma'ana ma'anar itikafi abun darin bakin larabci shine ne suke cewa idan aka ce itikafi abun darin bakin larabci shine lizumu shai'i wa hasbun nafsi alaihi birran kana aw khaira shine lizumu shai'i mutun ya luzumci abu ya nace ma abu ya makalkale ma abu wa hasbun nafsi alai ya katange kanshi akan wannan abun birran kana wannan abun ya kasance na kwarai ne aw ghairahu ko ba na kwarai bane haka al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsiransa in an ce itikafi a gundarin bakin larabci shine mutum ya lizumci wani abu ya makalkale ma wani abu wannan abun mai kyau ne ko mara kyau in dai a larabci ne ana kiran da sunan itikafi idan dalili akan abin da aka faɗi cewar mai kyau ne ko mara kyau duk ayoyin qur'ani sun tabbatar da shi sun kawo lafazin itikafi akan abu mai kyau da lafazin itikafi akan abu mara kyau ma'ana an aka ɗauki abu mai kyau ubangiji subhanahu wataala yana cewa وهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا للطائفين ده دكة ما سدوافي والعاكفين ده ما سئتكافي والركع السجود ده ما سكما ركوع ده سجدة سيدا من أمبا إيتكافي ني أنا domin akan abin da yake da'a ne biyayya ga ubangiji subhanahu wataala wuri na farko kenan wuri na biyu Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid duk inda aka kawo itikafi ana an kawo shi ne birran ma'ana biyayya ga Allah madaukin sarki wuraren da aka kawo itikafi a matsayin an ambaci itikafi ne kuma da sunan sharri ba an ambace shi ne akan abu mai kyau ba shine abin da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yake faɗa ma al'umma sai yake cewa ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun ma hadhihi tamathil waɗannan wani irin mutum mutumi ne wani irin abu kuka sassaka antum laha akifun da ku kuke musu itikafi kuka lizumce su kun ga duk amanonin guda biyu dai lizumta shai wannan ya lizumci masallacin ka'aba ya canja kanshi a masallacin ka'aba sai kira da sunan shi itikafi wannan ya lizumta kanshi a cikin masallaci wa antum aqifuna fil masajid aka kira da sunan itikafi waɗannan kuma sun kama mutum mutumi gunki ne suka sassaka suka dukuba a kansu annabi ibrahim alaihi salatu wasallam yake cewa ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun haka na Allah ta'ala yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa wajawazana bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum ko ya'kifuna ala asnamin lahum suna itikafi akan wani gunki da suka sassaka suka sanya shi a gaban su ma'ana sun lizumci wannan gunkin kenan to wannan ita ce ma'anar itikafi a gundarin bakin larabci isa imam qurtubi yake cewa ana cewa akafa ala shay wane ya dukufa akan abu idza lazamahu idan ya lazumci wannan abin muqbilan alaihi ya fuskantar da tunaninsa da hankalinsa akan wannan abin sai a ce da shi akafa ala shay ai akafa ala hadha shay ya lazumci wannan abin to ku lura da kyau da muke magana itikafi a larabci ana faɗan lazumta lazumta lazumta to idan muka zo ma'anar itikafi a yaren musulunci da Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid shin yayi maganar itikafi ne da ma'anar itikafi na yaran larabci ko kuma da ma'anar itikafi na yaran musulunci haka nan da Allah ta'ala yake cewa wa tahhir baitiya lit ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud wal qa'imin da masu itikafi kamar yadda surat ayat surat al-baqara al qa'imin da sunan shi al itikaf shin yana ma'anar itikafi a larabci ne ko a shari'a asali yana magana itikafi ne a shari'a to menene itikafi a yaren musulunci idan aka ce a musulunce itikafi idan na ce maka zan je itikafi ko ka ce min za ka je itikafi ko take neman izinin mai gidanta za ta je itikafi me wanne sako yake isarwa sai malamai suka ce idan aka ce itikafi a yaren musulunci shine luzumul masjidi li lahi ta'ala ala sifatin makhsusa min muslimin aqilin walau mumayyizin tahirin mimma yajibu ghusla wannan shine itikafi zan maimaita shi ne luzumul masjidi li ta'ati Allah ta'ala ala sifatin makhsusa min muslimin aqilin walau mumayyizin tahirin mimma yajibu ghusla wannan shine itikafi ma'ana luzumul masjidi shi ne luzumtar masallaci kun ga an tsago shi daga ma'ana shi ta gundarin bakin larabci luzumul masjidi luzumtar masallaci wanda ke a larabci luzumtar wani abu kowane irin abu ne mai kyau ne ko mara kyau amma a shar'ance sai aka ce luzumtar masallaci ɗaya kenan li ta'atillah domin bauta ma Allah madaukakin sarki biyu kenan ala sifatin maksusa a wata siffa keɓantacciya uku kenan min muslimin daga mutumin da yake musulmi hudu kenan akilin ya zama mai hankali biyar kenan walau mu yizin ko da mai wayo ne ƙwahirin ya zama mai tsarki shida kenan min ma mimma yajibu gusulan daga dukkan abin da yake wajabta wanka wannan shi ne abin da ake nufi da itikafi idan muka zo za mu fassarar bayan mun yi fassarar baƙi kenan za mu bi kalmomin gaba gaba mai magana a kansu shi ne gaba ta farko luzumul masjidi itikafi Shi ne lizumtar masallaci kenan tun da an ce lizumta shine itikafi kenan rashin lizumta bai amsa sunan itikafi mu Makiya wannan tun daga tashin fari tun da an ce lizumta shine itikafi rashin lizumta bai zama itikafi ba kenan kenan mutum ya shigo ya fita ya shigo ya fita ya ɗauki waya ya sake fitowa wannan bai zama itikafi ba ya zama wasan yara ake yi wannan kwata-kwata bai zama itikafi yake yi ba ko da ku ya uwa da uba akan ya tafi itikafi muddin ya zama na da ya zo juma'a kaɗan ya fita ya sake dawowa ya sake fita ya sake buga a bai zama itikafi ba kuma tun tashin fari kenan sai kuma aka ce almasjid lizimtar masallaci lizimtar ta zama ta masallaci kenan idan ba masallaci ya lizimta ba bai zama itikafi ba inda mutum zai je ya gina wani katon gida yana sa ran sai ya dawo daga aikin hajji zai je itari a gidan sai ce to tunda haka ne ga goma ƙarshen ramadana ta zo bari ya je shi gidan ma tunda ba a tare ba wanda isan shi bari ya je shi a cikin masallacin kawai ita ibada wannan ya je yana ta ibada ne ba yana ta itikafi ba in ya biya qur'ani qur'ani shi yayi in ya biya hadisi hadisin sa yayi amma ba itikafi yake yi ba me zai nuna mai ba itikafin shi yake yi ba idan mai ɗakin shi ta kawo mai ziyara bayan shan ruwa to zai iya saduwa da ita sabanin itikafi saboda haka abin da yake itikafi shine luzumul masjid luzumtar masallaci to kenan tunda luzumtar masallaci ne babu yadda za a yi wanda zai yake itikafi ya fita daga masallacin da aka ce ya luzumta sai yana da kwakwaran dalili ina nufi kwakwaran dalili dalilin da shari'a ta yarda da shi ba wai abin da shi yake gani dalili ba in ba haka ba to ba shi da itikafi tunda abin da ake nufi da itikafi shine lizumta shi kuma yanzu bai lizumci masallacin ba kuma aka ce itikafi shine lizumul masjid ba lizumta shago ba ba lizumta gida ba ba lizumtar ofis ba ba lizumtar wani abu ba dan mutum ya je ya bude shagonsa ya zauna ya ta karatun qur'ani a ciki ya ta karatun qur'ani ne bai amsa sunan itikafi haka nan dan mutum ya je ya bude ofis ɗinsa ya ta karatu ya ta karatun sa amma ba sunan shi itikafi ba dan abin da yake itikafi shine luzumul masjid luzumtar masallaci idan aka ce luzuntar masallaci babu laifi don wani tsagin jikin shi ya fita daga cikin masallacin kun fahimce ni da kyau yana cikin masallaci sai aka miko mai wani abu sai ya mika hannunsa sai zama na daga nan zuwa waje hannun shi ya fita don ya an so wani abu da aka miko mashi wannan bai zama aibu ba bai zama abin da ya warware mashi itikafi ba tun da wani tsagi na jikin shi ne ya fita ba dukkan jikin ne ya fita ba dalili akan wannan shine hadisin as-siddiqatu bintu siddiq aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana miƙa mata kansa shi yana cikin masallaci ita tana wajen masallaci tana cikin gida saboda gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da masallacinsa a amfare suke da juna a amfare suke da juna ba wai akwai kwatan gane tsakani ba misali a ce babu wannan katanga sai wannan katanga gidan haka gidan manzo Allah sallama yake katanga ɗaya ce da haka daga gidan shi yake shigowa cikin masallaci kai tsaye sai zama na yana cikin masallaci kan shi yana ta wajen masallaci na Aisha radiyallahu anha tana tsefe mishi kai kun ga yanzu wani tsagi ne na jiki ya fita ba dukkan jiki ne ya fita ba to ɗan uwa ina aka ce tsagin jiki na mai itikafi ya fita daga masallaci ana tattauna shi a akan itikafin shi yana nan ko bai nan ya kake gana ce gangar jikin da ya fita kuma da suna ya zo itikafi so daga abin da na faɗa a farkon darasi itikafi ba ba wata ibada ce ta zuwa buɗe ido ba ibada ce ta neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki ɗaya kenan luzumul masjid luzuntar masallaci al masjid masallaci kenan dukkan abin da ya sunan masallaci ke gasgatuwa a kan shi ya halatta yin itikafi a cikinsa wannan jumlatar kenan a dunkule wa in kana bayanai za su zo filla filla in juma ta girta ko in bata girta wafa da sauransu amma da abin da ake nufi shine wurin ya zama masallaci kenan da mutum zai samu wani fili ya share ko wani fili ne suka share suka kewaye shi da dutse ya zama musalla kenan ko ya je zartar wani wuri a masallaci idi wannan bai zama itikafi ba wanda abin da ake nufi da itikafi shine inda yake amsa sunan masallaci kai tsaye shine inda za a itikafi da shi auren wannan abu na farko kenan abu na biyu ne la lizumtar masallaci domin bauta ma Allah madaukakin sarki kenan ba lizumtar masallaci domin bacci ba Allah fata mun gano wannan da ke ko ba lizumtar masallaci domin hutu ba yana ganin gida abubuwa sun mai yawa ofis abubuwa sun mai yawa bari ya tuwo masallaci ya dan huta saboda haka da ya tashi tuwa sai ya ɗebo su fayil fayil sai ya tuwo da su masallaci kaga wannan ya zo masallaci ne hutu sai ya nemi sai yi tambaya ya halatta mutum ya ɗebo fali ya zo masallaci ya dinga sainin yana rattaba hannu akai ko bai halatta ba yanzu ba zai magana ne akan ya halatta mai itikafi ko ya haga ba domin asali wannan ba itikafi ba ne lizimtar masallaci li ta'atillah lizimtar masallaci domin bauta ma Allah madaukakin sarki wannan shine ma'anar itikafi amma mutum ya lizimci masallaci domin bacci ko ya luzumci masallaci domin hutu wannan baya kiran sunan shi da itikafi wa in kana shi ya kira da sunan itikafi shari'ar bata kira da sunan itikafi ba saboda haka sai mu bambance ala sifatin maksusa ibadar ta kasance a wata siffa keɓantacciya ku lura biyayya da Allah ya kasance a wata siffa keɓantacciya kenan ba kowace ibada ce take amsa sunan itikafi ba ba kowace ibada mutum zai zo ya yi a itikafi ya ce ya yi itikafi ba tunda idan aka ce ibada ismun jami'in li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina itikafi ga mamman abin nan ibada ga mamman suna ne da yake tara dukkan wani nau'i da ismun jami'in li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda duk abin da Allah ta'ala yake son shi kuma iya da shi min al-aqwal wannan abin da zan tuntuka ne wal af'al ko ayyuka ne a zahira na zahiri ne walbaƙina ko kuma na zuci ne duk sunan shi ibada to amma ba dukkan shi ne ke amsa sunan itikafi ba misali karantarwa tana cikin manya-manyan nau'uka na ibada har malamai suke tattauna cewa da ƙiyamun layi da nazarin karatu domin ga karantarwa ne falala wanda yake kafin cewar lalle ilalla ibada ƙiyamun laili tana da falala ibada ce to da ka yi karatu in kai karatun ka zo ka karantar da shi da ka kashe dare kana kiyamun laili wacce ta falala in ya zama na babu yadda za a haɗa su kenan amma zai haɗa shi aka fi bukata mutum kiyamun laili sannan ya karatu wanda zai nuna maka ashe kenan karatu ibada ne to amma ya halatta mai itikafi ya kafa kujera yana karantarwa Allah fata mu fahimci wannan da kyau tunda ibada ce baya ciki rubutun ƙur'ani yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da yake neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala da su ya zama mutum ya zo da tawadarsa ya zo da ah, zigensa ya zo da waɗanda suke rubuta ƙur'ani da ka za ga mutum ya ɗauki takarda yana ta rubuta ƙur'ani da ka a kuma tsari na rubuta alƙur'ani mai girma amma aka ce mai itikafi ba zai yi wannan ba mutum ba zai zo da takardun shi ya zauna itikafi ya dinga rubuta ƙur'ani a ciki ba ashe kenan ba kowace ibada ce take amsa sunan itikafi ba to idan ya zama ba kowace ibada ce take amsa sunan itikafi ba ina ga abubuwan ba da ba ibada ba kwata kwata yana itikafi yana tugo yana facebook yana twitter yana youtube yana whatsapps yana waɗannan abubuwa kuma yana sunan itikafi wannan ba itikafi yake yi ba wata harkar shi daban yake yi saboda haka idan masu kula da harkokin itikafi a masallaci suka gan shi to wannan kai tsaye za su ɗage shi ne su fitar da shi waje a ɗebo kayan shi a yi gaba domin shi ba itikafi yake ba don kada ya lalata yadda ya lalata itikafin su kada ya lalata ma wani itikafi so da ka ba magana itikafi yana youtube yana itikafi yana facebook yana itikafi yana twitter yana itikafi yana whatsapp yana kaza yana kaza yana skype yana kaza yana kaza a'a yana itikafi kuma a ba itikafi yake ba in dai aka ce ibada ba kowace ibada ce mutum zai yi itikafi ba to ina kuma ga abubuwan ma da su ba ibada bane ma asalan ala sifati maksusa ibada ce da ake yin ta a sifa keɓantacciya bayani zai zo kan ta min musulmin ta kasance daga mutumin da yake musulmi ashe wanda ba musulmi ba ko ya yi itikafi bai zama itikafi ba dan ba itikafi ake nema a wurinsa ba tukunna abinda ake nema a wurinsa shine ya yi imani don ka'ida na karɓan aiki wanda zai yi aikin a karɓa ka'ida ta farko sai ya zama musulmi kisa Allah ta'ala ce wa man arada al-akhirata wasa alaha sa'ayaha sai Allah ta'ala ce wa huwa mu'minun a lokacin yana da imani amma yanzu kafiri ya ce shi wallahi ya yi sha'awa ya ga yadda musulmai suke azumi ko ya yi yadda musulmai suke itikafi shi kan gaskiya yana sha'awar zai itikafi ko ya yi itikafi itikafin sa bai yi ba domin ba itikafi ake nema a wurinsa ba abin da ake nema a wurinsa shine yayi imani faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun faman ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai ita itikafi yana cikin ayyuka na kwarai ba yana cikin ayyuka na kwarai dan asali ma Allah ta'ala yayi umarni ne yayi alƙawari ne da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'il وهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود سورة أشيء تكافي ibada ce yana cikin manya-manyan ibada da ake neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki da su to wanda ba musulmi ba in yayi bai yi ba saboda ka shari'i ne ya zama musulmi na gaba akil ya zama hankali in ya zama bai da hankali to itikafin bai yi ba saboda haka yana itikafi yana fama da cutar abin nan hauka wani lokacin ta zo wani lokacin ta tashi to lokacin da cutar ta tashi to wannan lokaci kuma ba itikafi lokacin da ya samu sauki lokacin da yake da itikafi ko yana itikafi sai farfadiya ko yana itikafi sai ya hau iska ko ta hau iska ma na aljanu ya buge shi duk a wannan lokaci bai zama itikafi ba dan ya zama ghairu aqil ya zama ba mai hankali ba to yana ga mutumin da yake itikafi da aka sha ruwa sai kuma ya cake sosai da sosai ya dauko ya giya shi ya ya kurɓa ko dauko abin da yake bugawa kawai ji hayaki sosai da sosai haka duk ya zama khairu akil itikafin sa bai zama itikafi ba saboda sai a kiyaye walau mumayyiz kun ga sai ba a ce baligh ba sai aka ce walau mumayyiz ko da mai wayo ne aqilun mumayyiz yana da hankali amma bai balaga ba yana da wayo kamar ya yana da wayo kamar dan shekara bakwai kisa ya ga shari'a ta ce dan shekara bakwai a umarce shi da yi sallah ku umarci ƴaƴanku da yin sallah lokacin da suke da shekara bakwai domin yaro dan shekara bakwai ana ganin yana da wayo ta yadda ko da ya fara sallah ya ga ana raba naira biyar biyar a waje ko ya ga ana raba bambara ko ana raba abin kalallaba ko ana raba duk wasu abubuwa da ba zai bar sallah ita ba amma ga garo dan shekara uku ya ga ana raba bambara ya ce zai ajiye maka sallah ka je wurin bambara shi kawai kun gano wani shi za ka ce mu mai hankali to yaro mai hankali dan shekara bakwai takwas tara goma duk da bai balaga ba in yayi itikafi itikafin sa yayi ina fata mun fahimci wannan da kyau ya zama tahir yana da tsarki kamar ya yana da tsarki yana da alwala a'a yana da tsarki mimma yajibu gusulan daga dukkan abin da yake wajabta wanka ya tsarkaka daga barin duk abin da ke wajabta wanka kenan ya tsar ba shi da janaba ko ba ke ba ba shi da janaba saboda haka ko mai itikafi yana cikin itikafinsa sai ya kwanta bacci yana kwanciya bacci sai yi mafarki ko sai ke mafarki mani kuma ya fita to yana fita abu na farko da yake bi a kansa in ya tashi shine ije yi wankan tsarki yana wankan tsarki sai zai ci gaba da ita kafarsa domin ne domin lokacin da yake bacci ghairu mukallaf lokacin da yake bacci rufe anhu alqalam an dauke mishi alqalami saboda ka kwace kwace ba kan shi ba azumin shi yana nan itikafinsa yana nan azumin ta yana nan itikafin ta yana nan kawai mutum zai yi wanka ne zai ci gaba da itikafinsa saboda yayi mafarki ya fitar da mani ko kuma a'a tana yi tikafi ne jinin al'ada ya zo mata ko tana yi tikafi jinin haihuwa ya zo mata ta haihu to kai ga duk waɗannan abubuwa ne da suke wajabta wanka shi kuma mai ta'arifi ya ce tahirin mimma yajibu ghuslan ya ya zamana ya tsarkaka daga barin duk abin da yake wajabta wanka to wanda ya tara waɗannan su ne wanda ya zamana mai itikafi sai da aka tambaye ka menene ya itikafi zaka ci shar'i na farko ya zamana luzumul masjid ya zama ko kuma an yakuna musliman shi mai itikafin ya zama musulmi na biyu aqilan ya zama mai hankali walau zan kenan na uku ya zama na kwahiran mimma yajibu husulan ya tsarkaka daga dukkan barin abin da ke wajabta wanka na hudu ya zama na luzumul masjid ya luzumci masallaci na biyar ya zama na ala ta'atillah akan bauta ma Allah subhanahu wataala wanda ya cika wannan shine itikafi saboda haka kenan sai mu fahimci cewar tun da tun yanzu mutum sai ya kudiri niyyar itikafi ya itikafi din yake wannan mun ji menene itikafi na biyu da za mu kai gare shi shine tabbato shi a shari'a ya itikafi ya tabbata a shari'a ko bai tabbata a shari'a ba sai malamai suka ce itikafi ya tabbata a qur'ani ya tabbata a sunna ta manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam mataki na biyu kenan na atashare ya tabbata ijma'i na malamai ya tabbatar da itikafi duk malamai sun yi ijma'i akan itikafi domin itikafi shine abin da Allah ta'ala ya shar'anta ma wannan al'umma in ban da itikafi Allah ta'ala bai shar'anta mata wani abu ba Allah ta'ala bai shar'anta halwa ba a ce wani ya shiga halwa babu shi a musulunci sai dai wani ya je itikafi amma wani ya je halwa kowa ne yana shirye-shiryen zuwa haula ha abin nan eh, haula wannan ba musulunci ba bane babu shi a musulunci abin da yake a musulunci shine itikafi wala tubashiruhunna wa antum fona fil masajid amma zaka ji wani ya ce maka a'a ka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi haula ai kafin qur'ani ya sauka lokacin da ai yana zuwa kogon hira yana zuwa kogon hira yana bauta ma ubangiji subhanahu wa ta'ala tambaya ɗaya za ka yi a wani lokaci ne kafin manzanci ko bayan manzanci tun da Allah ta'ala ya ce da shi in fa'anzir tashi kai gargaɗi bai sake ko ba ko gahira ba kuma har ya koma ga Allah maɗaukin sarki ta ga ba magana mutum ya zo ce maka ayi halautu bi rabbi wannan ba wai amma ka yadda da ingancin ma maganar balle magana ce da za a tattauna ta bangaren isnadi ma'ana wanda ta bangaren mace ne ya tabbata ta bangaren isnadi to ta bangaren mace ne hakan ya kasance ne kafin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ce mai ya ayyuhal mudaththir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur ala tamnun tastakfir tunda wadannan ayoyi suka sauka aka share ya ma share wannan magana kwata-kwata abinda aka shar'anta min shine itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid saboda haka itikafi ya tabbata a nasoshi na qur'ani ubangiji subhanahu wataala yana cewa wala tubashiruhunna kada ku kusanci iyalanku wa antum akifuna fil masajid a lokacin kuna itikafi a cikin masallaci ba wai kada ku kusance su kuna itikafi a cikin masallaci ma'ana ku kusance su a cikin masallaci ba ba ana nufin kada ku kusance su a cikin masallaci ba a'a shi kan kusanta a masallaci ai da da itikafi da wajen itikafi ba a kusantuwar iyali a cikin masallaci ana magana ne kada ku kusanci iyalinku a lokacin da kuke itikafi a cikin masallaci larura mai amsa sunan larura larura shar'antacciya ta sa mutum ya shiga cikin gidansa da ya shiga cikin gidansa ya biya bukatarsa sai ne ba sai ya dawo itikafi ba to kuma ya bi kwana uku hudu biyar yanzu ana kwana na takwas rabon shi da iyali ya fara jan zafi sai ga bare ya rage wannan zafin yana rage wannan zafin da ya fara ji shi kenan ita kafin shi kuma ya rubuce baki daya wala na wa antum aakifuna fil masajid mace ce ko namiji to raka yanzu mun samu ita itikafi kenan a qur'ani haka nan Allah ta'ala ce wa hidina ila ibrahim wa isma'il an tahira bayta lil qa'ifina wal aakifina wa ruk'i sujud Allah ta'ala ya tabbatar da sujada da itikafi a wannan a waɗannan ayoyi da ke cikin suratu al-baqara hakan nan ya tabbata a cikin suratu alhajj wa tahir baiti lil ta'ifin wal qa'imin wa ruk'i sujud sai aka kira da sunan wal qa'imin a cikin suratu alhajj sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da bangarorin ta guda uku duk ta tabbatar da itikafi bangare na farko qauliya bangare na farko fi'iliya bangare na uku ta qaririya ma'ana annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar da itikafi da zancensa daya kenan ya tabbatar da itikafi da aikinsa biyu kenan ya tabbatar da itikafi da ya gani an yi bai magana ba wanda ya ga kenan babu ta inda zai zama khususiya ne ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama hadisi ya tabbata hadisi riwayar bukhari da muslim da imam malik ibn anas a cikin muwaffa hadisin abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara mashi yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a garshe yake cewa man kana takafa ma'i fali atakifa al-ashar al-awakhir man kana duk wanda ya kasance mace ko namiji i'takafa ma'i yayi itikafi tare da ni falyatati fil ashr al awakhir to yayi itikafin goman karshe sai ka ji maganar kamar akwai sauran magana a baya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi itikafin goma farkon ramadana yayi itikafin goma tsakiyar ramadana to a shekarar da ya yi itikafin goma tsakiyar ramadana ya an kai azumi na ashirin kaga goma tsakiya ta kare kenan za a shiga ashirin da ɗaya ya yi yunkurin zai fita sai mala'ika jibril ya zo mashi ya ce mai ai abin da yake nema na daren lailatul qadari yana goman ƙarshe kana jina da kyau abin da yake nema na daren lailatul qadari yana goman ƙarshe sai a salama ya ce to duk wanda ya kasance ya yi itikafi da ni to ya yi itikafin goma ƙarshe sai da mana a wannan shekara a salama ya yi itikafi kwana ashirin kenan ya yi itikafin goma tsakiya kuma ya yi itikafin goman ƙarshe sa ya ce fal ya ataki fil ashar a awakhir ya yi azumin goma ya yi itikafin goman ƙarshe na watan ramadan kun ga wannan zance ne magana ce da salama ya faɗa da bakinsa hakan na dangane da sunnar shi itikafin da iya aikace sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha as-siddiqatu bintu siddiq Allah ta'ala ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana ya takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana itikafin goman karshen watan ramadan har Allah ta'ala ya karbi kwanansa ma'ana bai gushe ba yana itikafi a goman karshen watan ramadana har Allah ta'ala ya karɓi kwanansa wanda zai nuna maka lalle ilalla a sha sallama ya halizinci itikafi har Allah ta'ala ya karɓi kwanansa kuma ya nuna mana a sha annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya rasu tunda Aisha ta ce hatta tawaffahu Allah har Allah ta'ala ya karɓi kwanansa sai ta kaririya annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi itikafi kuma ya ga sahabbansa suna itikafi bai ce da su su koma gida ba ai shi kadai aka dora wa a bai faɗi wannan magana ba ya yi tikafi ya yi itikafi tare da su har ma ya ce da su duk wanda ya yi tikafi tare da ni ya yi itikafin goma karshen watan ramadan wanda yake nuna maka itikafi ya tabbata ta waɗannan bangarori ya tabbata ta bangaren hadith abin nan alƙur'ani ɗaya kenan ya tabbata ta bangaren as-sunnatu taqririyya as-sunnatu alqawliyya as-sunnatu alfi'liya a sahiha duk gaba ɗayan su sahihai ne hadisai ne na bukhari da muslim da imam malik ibn anas a cikin muwatta hakan nan malamai baki ɗayansu su sun yi ijma'i akan cewar itikafi sunna ba wajibi bane haga na farko kenan sun yi ijma'i akan tabbatuwarsa sannan suka yi jima'i akan hukuncinsa tunda dama zamu magana kan menene hukuncinsa bayan mun ji tabbatuwarsa ya tabbata da qur'ani ya tabbata da hadisi ya tabbata da ijma'i abu na gaba sai hukuncin itikafi in an tambaye ka hukuncin itikafi mai hukunci ina aka ce hukunci shi itikafi wajibi ne shi itikafi mustahabbi ne shi itikafi halas ne ka san halas shine abin da in mutum yayi ba lada in ya bari kuma babu zunubi a karan kansa ko ka taba jin ladan da aka ce in ka ci abinci akwai lada a kai eh sai dai a ce in ka ci abinci domin kaza kun lura da kyau ko in ka ci abinci domin kaza shine kake da lada amma haka kawai abinci yana abinci kawai ka ci akwai lada to wanda bai ci ba kuma bai zama akwai zunubi kenan a'a saboda ka itikafi malamai suka ce abin da ya shafi hukuncin itikafi kafi aslu fihi asali akan itikafi shine sunna ne kuna jira da kyau shine sunna amma ba menene sunnar farawa sunna ne in mutum ya fara kuma sai ya cika kun gane hukuncinsa yanzu da ban shiga itikafi ba baka shiga ba ba shiga ba saboda yau mana goma sha takwas ga watan ramadan yanzu wanda zai shiga itikafi sunna ne amma in ya shiga kuma wajibi ne sai ya cika dan sai ya zama wasan yara ya shiga ya fita gobe kamar ya in ya shiga da niyyar kwana uku sai ya cika kwana ukunsa in ya cika shi da niyyar kwana biyar sai ya cika su amma ya shiga da niyyar kwana biyar kawai sai ce wallahi shi ya gaji fa a ina sai ya kai kamar aikin hajji ne aikin hajji na biyu da na uku da na hudu da na biyar wannan sunna ne umara ta biyu da ta uku da ta hudu sunna ce wayan ganin umara asali ana magana biyu shin wajibi ce ko ba wajibi ba asalin umara amma shi aikin hajji ma asalin shi ai rukuni daga cikin rukunin musulunci ana magana aikin hajjin ka na biyu da zaka je da na uku da na hudu wannan mustahabi ne sunna ne wannan to amma fa in ka fara sai ka kai in mutum ya shiga harami kuma sai ya kai mutum ba zai fara bai ci to ai ya kuma ji an ce sunna ne bari a warware a'a wa atimmul hajj wal umrata lillah ina ba ta mun fahimci wannan saboda ka itikafi asali sunna ne in mutum ya fara kuma sai ya kai Wani shine asali ne itikafi amma itikafi yana zama wajibi kun ga yanzu ya fita daga asali kenan itikafi yana zama makaruhi ya fita daga asali kenan yaushe ne itikafi yake zama wajibi itikafi yana zama wajibi ga dukkan wanda ya alwashi Ita shi kan wallahi ya ji daɗin karatun nan misali nake yi ita shi kan ya ma Allah alwashin zai yi itikafin kwana uku ya yi alwashi na zai yi itikafin kwana uku to yanzu kan itikafin kwana uku ya zama wajibi a kansa a ramadana ko a wajen ramadana tun da daman ba a ce dole sai a watan ramadana ake itikafi ba A nan salama ya yi itikafi a watan shawwal Abinda ake bukata ne shine zama kana da azumi to kun ga a lokacin da mutum ya ce yayi ma Allah alwashi ko yayi ma Allah bakance na zai yi itikafi to a wani lokaci itikafi ya zama wajibi a kansa wannan kun ga bakance ne ko alwashi ne da yake mutlak ba alwashi ne mu'allak ba alwashi mu'allak shine mutum ya yi makan ya mu'alla alwashi da sharadi yace wallahi aikin nan da yake nema ko promotion din nan da ake yi karin aiki karin matsayi da ake a ma'aikata in dai Allah ta'ala ya sa ya samu wannan promotion din to yayi alwa yayi mu'alla alwashin zai yi itikafin kwana uku to kuma ana yana gama wannan kawai sai ga sunan shi ne gashi nan ranga da dau shikenan itikafin kwana uku ya zama wajibi a kansa wayan gane malamai suna magana akan karhanci irin wannan dan sai Allah ya yi maka sannan kai mishi da zaka ce in Allah ya sa kace jarabawa in Allah ya sa matarka ta sauka lafiya in dai har matarka ta sauka lafiya sai ka yi kaza ina fata mun gano wannan muna magana ne akan yaushe itikafi yake zama wajibi itikafi yana zama wajibi ne akan idan mutum ya alwashi yi ma Allah ta'ala alwashi dan annabi tsira da aminci Allah su fata gare shi yana cewa a hadisin bukhari da abu daud yana cewa man nazara an yuti Allah yuti'hu duk wanda ya alwashin zai bi Allah to fa ya bi shi saboda haka anan itikafi yana zama wajibi haka ne itikafi yana zama makaruhi menene makaruhi ko kafin nan menene wajibi wajibi shine abin da in mutum yayi akwai lada in bai ba ko ukuba shine wajibi to amma makaruhi shine abin da in mutum yayi babu lada babu ukuba amma in ya bari akwai lada ke wanda ya fi bari shine ya suka ce itikafi yana zama makaruhi ne ga dukkan wanda ya san ba zai iya cika laduba itikafi ba to kada ya fara makaruhi ne a kansa ya fara ina fatan kun fahimci kun ni da ba kun ni da kyau na'am yana sa ran za a iya kiransu a kan wani admission ko kan wani aiki ko kan waɗansu abubuwa a yau ko gobe yana zaman jiran kira don an kira su a yanzu nan ba mamaki ko don an kira su gobe da yi mamaki ba to yanzu wannan zai shiga yi tukafi? kun lura da ko kaga wannan makaruhi ne akan shi shiga yi tukafi saboda ne saboda yanzu ya shiga yi tukafin kwana uku a ƙasa da awa ashirin da hudu sai aka kira shi yanzu ya zai sauraka makaruni ne wannan ya shiga ita kai don ba zai iya cika abin da nasu ba ko kuma shi yana gano yana da hidindimu da yawa da sauransu saboda haka kada manta itikafi yana cikin manya-manyan ayyuka na ibada da ake neman kusancin Allah zuwa gare shi ake neman kusanci ga Allah ta hanyar itikafi saboda haka yana cikin manya-manyan lafifili na alkhairi malamai suke cewa Allah maɗaukakin sarki ya sanya itikafi tsakanin ɗawafi da kuma sallah wana jira da kyau ka san ɗawafi rukuni ne daga cikin rukunan umara rukuni ne daga cikin rukunan ake hajji in mutum ya yi aikin hajji bai yi ɗawafi ba ba shi da aikin hajji in mutum ya yi umara bai yi ɗawafi ba ba shi da aikin hajji haka nan mutum in yi musulunci bai sallah ba ba shi da musulunci domin sallah rukuni ce daga cikin rukunin addinin musulunci sai Allah ta'ala ya sanya dawa ya sanya itikafi tsakanin abin nan tsakanin dawafi da kuma sallah Allah ta'ala yake cewa wa qahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'i sujud wa qahhir baitiya lit-ta'ifin ka tsarkake daki na na Ka'aba kenan lit-ta'ifin ga dukkanin masu dawafi kun ga mun ji masu dawafi sai Allah ta'ala ya ce wal qa'imina da kuma masu itikafi wa ruk'i sujud da kuma masu ruku'i masu sujada ma'ana masu sallah alqa'imin da aka ambata anan a cikin suratul hajji shine itikafi da aka ambata cikin suratul al-baqara da Allah ta'ala ya ce wa ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal-aakifina wa ruk'i sujud hada lit-ta'ifina da masu dawafi wal-aakifina da masu itikafi wa ruk'i sujud da masu ruku'i masu sujjada su ne masallata sai Allah ta'ala ya kawo itikafi tsakanin dawafi da kuma sallah wanda yake nuna matsayin sa abu na farko kenan abu na biyu ma ya zama na Allah ta'ala ya gabatar da itikafi akan sallah ba wai dan yafi sallah ba a'a dan nuna matsayin sa kun da kyau ko dan nuna matsayin sa kamar da Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw bayan wasiya yushi biha audain ko kuma bashi alhalin sai an gama cire bashi kafin a cire wasiya amma kuma sai da aka gabatar da wasiya kur'ani kafin a gabatar da bashi wanda zai nuna maka lalle lalle itikafi yana da matsayi tunda har Allah ta'ala ya gabatar da shi kafin ya gabatar da sallah yace wa tahir baiti li ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقا... والعاكفين وركع السجود wanda zai nuna maka lalle idan Allah itikafi ba karamar ibada bace ibada ce mai girman gaske sai abu na gaba shine abin da ya shafi lokutan itikafi wanda lokaci ne ake yin itikafi a shi tambayar ita ce itikafi ana yin shi ne a dukkanin kwanakin shekara baki ɗayansu itikafi ana yin su ana yin shi a dukkanin kwanakin shekara baki ɗaya kawai abin da ake so mutum ya san sharuɗansa da arkan ɗinsa amma dukkanin kwanakin shekara ana ake ake itikafi sai dai an so mutum ya yi shi a goman ƙarshen watan ramadan saboda abubuwa kamar haka abu na farko koyi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya lizumci yin itikafi kuma ya lizumci itikafi a goman ƙarshe wayan kana ya yi itikafi a watan shawwal ya yi itikafi a watan shawwal saboda itikafi ya kuɓuce mashi a watan ramadan wanda zai nuna maka karfin itikafi kenan saboda haka ana yi amma dai yi a goma karshe shi yafi me yasa yayi a goma karshe yafi saboda a goma karshen watan ramadan ake samun daren lailatul qadari wanne ki in banda wannan goma karshen watan ramadan babu wata goma babu wani dare da za a samu daren lailatul qadari a shi kwata kwata domin a goma karshe na watan ramadan yake sai abu na gaba shine wurin da ake kafi wurin da ake itikafi shine masallaci tunda mun faɗa lokacin da muke ta'arifi muke definition muke bayanin menene itikafi itikafi shine luzumul masjid luzumtar masallaci to kenan wurin da za a yi itikafi shine masallaci ba a yi kafi a shago ba a yi kafi a ɗaki ba a yi kafi a gida ba a yi kafi a gona ya je gonar shi ya share wani wuri zai itikafi a inda ake itikafi shine a masallaci ina ba mun gane wannan da kyau ana itikafi ne a masallaci duk inda yake amsa sunan masallaci to ana itikafi a wannan wurin kawai yanzu ya rage muna da masallatai kamar haka muna da masallatai manya-manya masu daraja ta farko su ne masallatai guda uku masallacin ka'aba almasjidin haram da masallacin madina almasjidin nabawi da masallacin baitul maqdis su waɗannan su ne masu daraja ta farko sai mabi da su masallatan juma'a sai mabi da su masallatan hamsin salawat ana fata mun fahimci wannan da kyau yin intikafi a waɗancan masallatai guda uku ya fi falala da matsayi akan itikafi a masallatan da ba su ba a su ɗin ma yin itikafi a masallacin Ka'aba ya fi a kan akan itikafi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wayan gane malami sun ƙara ma juna sani a kan waɗannan biyu shi itikafi a masallacin ma'aikin Allah shi ya yayin falala a kan na Ka'aba ko kuma na Ka'aba shi ya yayin falala a kan na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai itikafi a masallacin Baitul Maqdis masallacin Falastin kenan to itikafi a waɗannan masallatai ya fi falala ya fi matsayi a itikafi a masallatan da ba su ba ba itikafi kaɗai ba yin sallah a waɗannan masallatai ya fi falala ya fi matsayi a masallatan da ba su ba ina nufin sallah fa sallah ta farilla da sauran salloli sallah a zahar la'asar magariba lisha asuba yin su a waɗancan masallatai ya fi yin su a masallacin da ba su ba da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare cewa i salatu fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjid al-haram yin sallah a masallacin nan nawa ya fi yin sallah a masallacin da ba shi ba da daraja dubu a afdal ya fi ba wai yayi daidai ba ya fi illa masjidil haram sai dai masallacin da ke ka'aba shine tazara ba ta kai haka ba ko shine hakan da ke haka ba saboda haka ga mutumin da ya samu sarari na zuwa umara ko zuwa aikin hajji ya samu ya yi amfani da wannan damar kwana biyu kwana uku ya itikafi a masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala da wanda ya kai shi yake ibada ya kai shi ya yi itikafin kwana uku kwana uku adadin kwanakin da ya ga zai iya adadin kwanakin da ba su shiga faruƙinsa ba haka nan ya zo maka masallacin ka'aba ya yi itikafi kwana ɗaya ne kwana biyu ne kwana gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauwaƙe mashi ya yi amfani da wannan damar wata dama ce ya samu ba su da tabbas na zai iya samun wannan damar ko da ko yana da rai ina fata mun fahimci wannan da ke ko balle kuma kafin lokaci ya dawo ba wanda yake da tabbas na cewar zai iya kai wa wannan lokacin sai masallatan juma'a sai masallatan cikin gari ma'ana waɗanda ba na juma'a ba dangane da abin da ya shafi yin itikafi a waɗannan magana ce da aka sha maimaita ta shin ana yin itikafi a masallacin da ba na makka da na madina da na kudus ba ina jin ba yanzu ne farkon jin magana nan ba an sha jin waɗannan maganganu ansar ita ce eh ya halatta ka yi itikafi a dukkan masallaci duk wani wuri da yake amsa sunan masallaci ya halatta ka yi itikafi a cikin wannan masallacin jumlatan a dunkule ba a fayyace ba annan ba ta mun gano wannan da kyau a dunkule ba a fayyace ba kan mai bambancin su a dunkule a dunkule ya halatta a fayyace kuma idan juma'a za ta shiga ciki to sai masallacin juma'a kun da kyau ko in juma'a za ta shiga ciki sai masallacin juma'a maganganun malamai akan haka shine asali dai ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wala na wa antum aakifuna fil masajid kada ku kusanci iyalinku kuna masu itikafi a masallaci almasajid masallatai sai ya nuna kenan Allah ta'ala ya yi itilafi ya ce kar ku kusanci iyalinku kuna masu itikafi a masallatai sai zama da duk inda yake wani sunan masallaci ya shiga ciki in ka zo ka ce ba a yi itikafi a masallaci kaza sai ka kawo dalili abu na farko masajid jam'i ne kuma jam'in ma ba jumu'ul illa bane jam'i ne na kasra don masajid mafa'il ne shi kuma jam'u na qilla af'ilatun ne af'ulun thumma fi'la a ta'falu jumu'u qilla wanda yake kuma wazanin masajir ba a wannan wazanin yake ba jam'i ne na kasara ɗaya kenan sanan na biyu kuma al aljinsiyya al-istighraqiyya ta shige shi wa al tufidul kulla fil jam'i wal ifradi kal alim saboda ka duk inda yake amsa sunan masallaci ya shiga dalili na farko kenan imam malik ibn anas إمام الأئمة إمام دار الهجرة يكي تشوى أتشكي موطا كينا يكي تشوى الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يداها فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه ولا يجب على صاحبي إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا, لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها إمام مالك ابن أنس يكتشف الأمر عندنا الأمر عند إيكي من قرم مدينة الذي لا اختلاف فيه وان إيكي كتكت ما باب سابقاني أكي annahu yadda al'amarin yake la yuqrahu li itikafu ba a karhanta yin itikafi ba fi kulli masjidin yujamma'u a dukkan masallacin da ake yin juma'a a ciki duk masallacin da ake yin juma'a a ciki ba a karhanta yin itikafi ba halas malas ne ka itikafi a ciki ɗaya kenan wala urahu kurhan li itikafi fil masajid imam malik ibn anas ya ci gaba da cewa ni ban gama an karhanta yin itikafi a masallatai ba allati la yujma'u fiha masallatan da ba a yin juma'a a cikin su illa karahiyata an yakhruja al-mu'takifu min masjidihi sai dai abin da aka karanta aka ki shine mai itikafi ya fita daga masallacin da yake yin itikafi a ciki ilal juma'a ya je zuwa sallar juma'a shine abin da malamai suke magana akai saboda mun ce itikafi shine luzumul masjid yanzu in ya fita daga wannan masallacin da yake tikafi ya tafi wani masallacin domin isallar juma'a ya lizunci masallacin ko bai lizunta ba ya bai lizunta ba domin an samu lokaci da aka katse sai malamai suka ce to dan mun tabbatar da lizunta in zai yi tikafi sai ya yi a masallacin juma'a domin kaga in yi a masallacin juma'a ba maganar fita zuwa wani masallacin wannan idan kwanakin da zai yi tikafi juma'a za ta shiga kenan au ya da'aha ko kuma ya batta ya bar sallar juma'a saboda itikafi a sallar juma'a wajibi ce to kuma ya za ya bar sallar juma'a da itikafi ya za ya fita daga itikafi ya je sallar juma'a bayan shara'i ne lizumtar masallaci kun gane magana da malamai suke tattaunawa to sai suke cewa a'a ya halatta ya fita zuwa ai daga ibada ne zuwa ibada itikafi ibada yake yi inda zai je sallar juma ibada zai mana ya fita daga ibada ne zuwa ibada kun ga al min al aula duk inda aka ce malamai sun ƙara ma juna sani mutum ya fita daga wannan sabani shine yafi akwai masallatai na juma'a ka je ka itikafin ka a masallacin juma'a muddin kwanaki itikafin za su shiga salin alin ka duk malaman sun yi ijma'i akan itikafin ka yayi sai imam malik ibn anas yake cewa fa in kana masjidan la yujma'u fihi aljuma idan masallacin da yake itikafi ba a sallar juma'a a ciki ɗaya kenan wala yajibu ala sahibihi itiyanul juma'a ko kuma ma bai zama wajibi ga mai itikafin ya je sallar juma'a ba a'a kamar ya bai zama wajibi ga mai itikafi ya je sallar juma'a ba wanda yake itikafin mace ce take itikafi wajibi ne ta je juma'a ba wajibi bane ta je juma'a sauraka ba lallai ne sai masallacin juma'a za ta itikafi ba ko da ku itikafin goma karshen watan ramadan ne ɗaya ko kuma a'a wanda zai yi tikafi yaro ne mummayiz ne gairu bali mai waye ne ba wai ya balaga bane juma bata zama wajibi akan shi ba to tunda juma bata zama wajibi akan shi ba kenan ba lalle ne sai ya je masallacin juma domin yayi itikafi ba sai imam malik ibn anas yake cewa fa in kana masjidan la yajma'u fi idan masallacin ba a juma'a kuma wala yajibu ala sahibi ityanul juma'a bai zama wajibi ga mai itikafin ya je sallar juma'a ba dan yana mace dan tana mace ko kuma karamin yaro fi masjidin siwa ya je wani masallacin da ba wannan ba imam malik na sai yake cewa fa inni la ara ba'san bil itikafi fi ni ba na ganin laifi mutum ya itikafi a wannan masallacin dan me dan ba shi da bukatar zuwa masallaci domin sallar juma'a ta yaya mace ce juma'a bata hau kanta ba ta yaya yaro ne da bai balaga ba juma ba ta hau kan shi ba ta yaya ne mutumin da zai yi namiji ne kwanakin da zai juma ba sa ciki zai yi tukafin kwana uku ne kuna jira da kyau waɗannan kwana uku su ne lahadi litinin talata akwai juma'a cikinsu babu juma'a zai yi tukafin kwana biyar ne waɗannan kwanaki biyar su ne asabar lahadi litinin talata laraba akwai juma'a ciki tun da ba juma'a ciki ya halatta ya yi kafi a masallacin unguwarsu ba lalle sai ya zo masallacin juma'a ba in ji imam malik ibn anas saboda mai imam malik ibn anas ya faɗi wannan magana ya ce domin allah ta'ala ya ce wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid sai imam malik ibn anas ya ce fa amma allahul masajid kullaha sai allah ta'ala ya gama masallace duka walam ya khussa shay'an minha bai ware wani masallaci ba ya ce ban da shi sai a wannan ya ce ban da wannan Allah ta'ala bai ware wannan ba kenan su ma da suka ware juma'a suka ce sai a na juma'a an faɗi wannan ne dan sallar juma'a kun fahimci wannan da kyau yanzu magana ta biyu kenan magana ta uku ita ce magana imam al-bukhari al-imam al-bukhari yake cewa a cikin sahih al-bukhari kitabul itikaf a wani bugun kitabul itikaf a wani bugun abwabul itikaf imam al-bukhari yake cewa babul itikaf fil ashr al-awakhir wal itikaf fil masajid kulliha liqawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid imam al-bukhari yace kitabul itikaf wannan kitab ne da zai bayani kan abin da ya shafi kunce kuncen itikafi ɗaya kenan sai ya ce babul itikafi fil ashr al-awakhir babin da zai yi bayanin hukunce kuncen itikafi hukuncin itikafi a goman ƙarshe shi ne babi na farko babu itikafi a goman ƙarshe wal itikafu fil masajidi kulliha da kuma yin itikafi a masallatai baki ɗaya masallatai li ta'ala don Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kun ga Imam Malik ibn Anas yake nan da Imam Bukhari nawa kenan biyu disin kafa hujja da wannan ayar akan cewar ya halatta ka itikafi a kowanne masallaci malami na uku shine al-imam muhin sunna al-imam al-baghawi ya wada a cikin tafsirin sa ma'alimu tanzil tafsiri ne asali yake cewa wala yajuzu fi ghairi masajid itikafi bai halatta a yi shi ba a inda ba masallaci ba yace wa yajuzu fi jami'il masajid itikafi ya halatta a yi shi a dukkanin masallatai baki ɗayansu fi jami'in masajid a dukkanin masallatai kawo ko waɗannan alfaz ne na umum shi ya zuhu kullum awil jami'u wa ƙarfin latin foro in ji ne marakai duk waɗannan sun tabbatar da itikafi duk waɗannan malamai sun tabbatar da itikafi a kowanne masallaci na juma'a da wanda ba na juma'a ba kawai ya rage maka kwanakin in juma'a za ta shiga sai ka zo masallacin juma'a in juma'a ba za ka shiga ba ya halatta ka yi a masallacin unguwarku ina ba ta mun fahimci wannan da kyau akwai hadisi da ake magana hadisin da yake cewa la itikafa illa fil masajidi salasa ba a yi itikafi sai a masallace uku ko ba a itikafi sai a masallace uku da wannan hadisin ne waɗanda suke hana yin itikafi a wani masallaci da ba na ka'aba ba ba na madina ba ba na baitul maqdis ba suka dogara da shi sai malamai suka ce wannan hadisi yana da mahanga guda biyu mahanga ta farko ita ce mahanga ta matanin ta isnadi cewar a isnadin shi akwai maqal akwai zantuttuka a isnadin hadisi akwai maganganun malamai cewar ya inganta ko bai inganta ba magana ta farko kenan magana ta biyu shi ne magana kan hadisin ta bangaren mace shi hadisin da yake cewa la itikafa illa fil masajid salasa ba itikafi sai a masallaci guda uku sai malamai suka ce hadisin yana nuna babu inda itikafi fi falala ya fi matsayi sai a masallatai ya guda uku ana fata mun gane wannan da kyau kar ku manta aqida ta ahlus sunna ita ce fahimtar nasosin ayoyi da hadisai akan fahimtar magabata ana mata kuma ya tona da ke ko ana cewa fahimtar aya da hadisi fassara aya da hadisi akan fahimtar magabata shi ya sama in ka ji aya sai a ce ya riga ga fassara ta akan haka in ka ji hadisi sai a ce daga cikin sahabbai ya riga ga fahimtar hadisi akan haka In fatan kun fahimce ni da kyau Huzaifatu bin Yaman ya kai ziyara Kufa da ya yake ziyara kufa sai ya samu mutane suna yin sallah tsakanin gidan abdullahi bin mas'ud da gidan abdullahi abu musa al'ashari abdullahi bin qais akwai masallaci suna itikafi a ciki sai hudhufatu bin yaman da ya rawaito wannan hadisin sai ya ce da abdullahi bin mas'ud kar ka manta abdullahi bin mas'ud babban sahabi ne malamin tafsiri ne shine wanda ya gina kufa shine wanda ya gina iraki a ilimi ina fatan kun bayyana wannan da kyau sai hudhufatu bin yaman sai ya tambayi abdullahi abin abdullahi bin mas'ud ya ce a da kanka kuma ka bari ake kafi a masallaci mana da masallacin a kufa yake a ya gaba masallacin ka'aba bane ba masallacin madina bane ba masallacin baitul maqdis ne masallacin kufa ne saboda shi abu shi hudayfatu bin yaman yana ganin bai kafi sai a masallaci uku sai abdullahi bin mas'ud ya ce ai takan yi ne akan daidai kai akan kuskure mana hadisin da ka dogara da shi ka dogara da shi ne akan fahimtar da take ba ta daidai ba in ji sahabi yake faɗa ma sahabi kullum ba tabi'i ne yake faɗa ba sahabi ba sai nuna kenan abdullahi bin mas'ud ya fahimci hadisin akan cewar abin itikafin da ya fi falala shine itikafi a masallacin ka'aba masallacin madina na manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam da masallacin baitul maqdis amma baya kora yin itikafi a waɗansu masallatai a iya sani na a cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama wa zaifatu bin ma ne kadai yake da fahimtar ba a yi itikafi sai a masallatan nan guda uku masallacin Ka'aba da masallacin Madina da masallacin Qudus to saboda Allah amma hanga ta ilimi ya za ka ce inda sahabi guda ya tafi yarin jayi dukkan fahimta sauran sahabba ina ba ta fahimci waɗannan irin waɗannan su ne shawar ɗaiɗaikun fatawoyi na waɗansu sahabbai da mutum in ya ɗauke su sai ka ga al'amarin kuma ya abin nan wani yana ganin cewar bayan yi tikafi sai a masallacin madina kama a kwabar abin raba masallacin madina dan a shi da manzo Allah yi tikafi bai yi tikafi a masallacin Udus ba bai yi tikafi a masallacin Ka'aba ba to yanzu sai mutum ya ce ba a yi tikafi sai a masallacin Madina me hukuncin sa ai manzo Allah masallacin Madina yi tikafi sai ya ce shi ne da hujja ba shi da hujja kun lura da so ko ba shi da hujja to amma inda mutum zai dinga kun ba zangaru irin wannan kamar wa bilal bin rabah ya sa aka so mai zakara iyanka shi ya ce da ɗalibin shi ka faɗa wa mutane na ilayya kai ba zai kasa ika ce ai halata a ilayya da zakara saboda ai wani daga cikin sahabai ya yi to ba irin wannan ba ne ɗaya kenan abin da ya sa malamai suka ce wannan hadisi na la atikafa illa fil masajid salasa baya kore itikafi a wani masallacin da ba waɗannan uku ba yana nuna falalan yin itikafi ne a waɗannan uku shine hadisin la imana liman la amanata lahu la imana liman la amanata lahu babu imani ga dukkan wanda bai shi da amana to tambayar ita ce duk wanda bai da amana kafiri ne eh a me aka kore mishi cikar imani ko kuma asalin imani cikar imani aka kore ba asalin imani aka kore mishi ba ɗaya kenan na biyu annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce alhajju arafa abin da yake aikin hajji shine arafa to tambayar anan ita ce abin da ba arafa ba ba cikin aikin hajji haka rasulullah ya faɗa ce alhajju arafa abin da yake aikin hajji shine arafa to dawafi fa safa da marwa fa ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ana faɗa mana matsayin arfa ne a cikin rukunnan aikin hajji tana da matsayi na musamman bi kenan na uku annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la riba illa fi nasi'a la riba babu riba kwata-kwata illa fi nasi'a sai abin da yake jinkiri sai idan an samu jinkiri ake samun riba bayan kuma ga ribar fadl riba ta ɗori ka ba mutum dubu ɗaya da ba ka ɗari tara sababbi wannan riba ce ko da hannu da hannu aka yi in an yi hannu da hannu akwai jinkiri ko ba jinkiri ba jinkiri da hannu da hannu aka yi yadan da yadan aka yi amma an yi misalan da musulun ba yi misalan da musulun ba saboda misalan da shi shine da ya baka naira ka ba shi naira dubu ya baka naira dubu karka ce wai don saboda sallah ne ko saboda akwai biki saboda kaza kaza to amma annabi ya ce la riba illa fil babu riba sai abin da yake jinkiri dan ya nuna maka hatsarin da yake cikin ribar jinkiri ba wai dan babu riba a cikin alfadal ba saboda ka lalle ilalla in dai mutum ya fahimci al'amura a fahimtar magabata zai tabbatar da cewar ana yin itikafi ne a dukkanin masallatai muddin bayanan da sai gabata ya cika su ma'ana abin da ake nufi shine zai iya zama na masallacin juma'a ba za ta shiga wa mutum a cikin waɗannan kwanaki ba in ko juma'a za ta shiga yayi a cikin masallacin juma'a shine abin da yake garo abin da yake tas wannan ya fita daga cikin zantuttuka na malamai amma mutum ya ce wai ba a yi itikafi sai a masallatai guda uku kadai masallacin ka'aba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masallacin Baitul Maqdis wannan Khilafin jumhur ne wannan magabata ba akan haka suka tafi ba in kuma mutum ya zama zai dinga ɗauko maganganun maza ya ɗan leƙa ya ɗauko wata magana ƙwaya ɗaya ya dinga rubuta ta to ga akwai maganganu iri daban-daban wanda malamai ita da su shawaf ba kan haka ake gina al'umma ba saboda Allah ta'ala ya cewa i wala tu tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid yace al masajid da ayar Imam Malik ibn Anas ya kafa hujja mun nake akwai a ilimi in an ce Imam Malik ibn Anas su kansu malaman cewa suke da shi imamul a'imma shi liman ne na limamai ba liman ne na mamu ba kun lura da akwai liman na mamu akwai liman na limamai in ka lura imamu shafi'i almajirin sani imam ahmad ibn hanbal almajirin imam shafi'i ne ɗaya kenan bayan imam malik ibn anas imam bukhari da hadisin ya kafa hujja da ayar ya kafa hujja ya yace wal itikafu fil masajidi kulliha kuma waɗannan ba za a kai su ba za a ci ba sai ilmin hadisi ba ba ba za a kai su ba ba za a ci ba sai ilmin hadisi ba wanda yake su ne ma imamai a ilmin hadisin ya fi ba da zara an ce rawahul bukhari shikenan in da sahih bukhari ya rawaito an gama magana ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka mulura itikafi shar'antaccen al'amari ne a dukkanin masallatai kuma akwai fa'idoji da ake samu a itikafi na farko koyi da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam domin Aisha ta ce mana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya kasance na itikafi har Allah ta'ala ya karbi kwaransa hakan nan kuma a itikafi mutum zai samu kadaituwa da bauta ma Allah maɗaukin sarki bayan ya ɗibi tsawon kwanaki da watanni yana ta shagulgulansa yana ta faɗi tashi faɗi tashi yanzu sai ya ware wasu kwanaki domin ya yi itikafi a cikin su mutum ya samu ya yi itikafin goma karshe na ramadan baki daya ya samu kuma ya yi adadin waɗansu kwanaki ya samu ikwana daya ya samu ikwana uku ya samu ikwana biyar ya samu ikwana hudu ya samu ikwana takwas ya samu waɗannan in ba zai iya yin su duka ba amma dai lalle ilalla mutum ya kwadaita da kanshi akan ayyuka na alkhairi kamar yadda muka ambata a farkon darasi abinda Allah ta'ala ya shar'anta ma wannan al'umma shine itikafi bai shar'anta mata khalwa ba da za a ce wani ya shiga khalwa shi yasa kake ganin lafuzan da ake amfani da su ko dai al-lubsu ko kuma al-luzum ko al-mujawara ko kuma al-iqama no kenan waɗannan lafuza hudu zaka ji malamai suna amfani da su ko su ce al-iqama kamar da Allah ta'ala ya ce wa tahir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud ko kuma al-lubsu kamar da al-imam an-nawawi ya faɗa a cikin al-minhaj sharh muslim ko kuma al-luzum kamar luzumul masjid da aka ambata ko kuma al-mujawara kamar da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta faɗa ta ce wa huwa mujawirun fil masjid ta ce wa huwa mujawirun fil masjid ta ce annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana miƙo mata kansa domin ta tsefe mashi a lokacin yana cikin masallaci ta ce wa huwa mujawirun fil masjid ta ce wa huwa mu'takifun fil masjid ba wanda zai nuna maka ana amfani da lafazin aljiwar abin da na faɗa kuma ɗazun da nake sake maimaitawa duk wanda ya samu lokaci ya je aikin hajji ko aikin umara ya je masallacin ka'aba ko masallacin madina ya yi makansa kiyamun laili kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya kwadaitar da a kan yin itikafi a waɗannan masallatai domin ya samu falala ɗori bisa ɗori da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu baki da yaushe mai itikafi zai shiga itikafi wanda lokaci ake shiga itikafi kenan Allah fata mun fahimci nan da kyau saboda kar ku manta yau muna sha takwas ga watan ramadan to ta yi gobe sha tara gb ashirin wanda zai yi itikafin goma karshen watan ramadan yaushe zai shiga zai shiga gobe ne saboda gb ashirin ko zai shiga gb ne saboda shekaran gb ashirin da daya ba a lissafa ranar ashirin a cikin kwanaki saboda ranar azumi na ashirin yana cikin goma tsakiya ne za ka fara lissafi ne daga 21 kun fahimci wannan da kyau ko sai da haka daga yaushe 21 za ta fara daga lokacin da muka kai azumi na 20 muka sha ruwa to yanzu wannan daren da muka sha ruwa a shi ya zama daren 21 kenan shi ya sa malamai suka ce wanda zai shiga itikafi sai ya zama na rana ta faɗan mishi a cikin masallaci na ya yi buɗe bakin azumin shi na ashirin a cikin masallaci kun gane magana ta da ya sha ruwa a azumin shi na ashirin ya sha shi a cikin masallacin da zai yi tukafi magana ta farko kenan sai ya zama na dare shi ne farko kenan ya fara yin itikafin daga cikin daren ko kuma ya zamana ya fara yin itikafin da bayan sallar asuba to ya ga a nan yini ne farko kenan ba dare ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance take cewa tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya take fi kulli ramadan fa idza salla ghadata in ya sallaci sallar asuba da khala makanahu allazi itakafa fihi sai ya shiga wurin da zai yi itikafi kun lura da kyau ko sai ya shiga wurin da zai yi itikafi to da khala shin daman ya shiga ne cikin daren ko kuwa da asuban ya zo tun da daman ga gidan shiga masallaci akan haka malamai wasu suke ganin in mutum ya shiga dama mutum yana shigowa itikafi akwai kwamiti da masallaci ba al'amari ne sakakaka haka kowa ya samu wuri ya ajiye ba in kowa ya samu wuri ya ajiye kayan shi ne kai da zaka samu wuri ka ajiye kayan ka bare wani ya riga zuwa ina ba ta mabanci wannan da kyau ko to akwai tsari da ake da shi na inda za a ajiye kaya ka tabbatar da kayan ga inda za ka ajiye maka dan ka san masallaci itikafi ka zo yadda duma ka zaka tsaya nan zaka ta ka da fatan Allah ta'ala ya karba mana baki da kenan yanzu muna da magana biyu ko dai bayan rana ta faɗi ma'ana mutum ya sha ruwa a ciki kenan na daren da yake so da zai fara itikafi ko kuma bayan alfajir ya keto a dunkule a ture kada mu manta da rukunan itikafi itikafi yana da rukunai kamar haka rukuni na farko shine ita ce niyya wa niyyatu shartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal niyya tana da matukar muhimmanci annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa Allah ta'ala ya ce wa man arada al-akhirata wa man arada al-akhirata saboda haka mutum ya tsantsanta niyyarsa kada ya shiga niyya ya shiga ita kafi kawai don ga ana yi shi ma wallahi ita kafi na ya bayan sha'awa kai gaskiya bare je sai ban bita ya sai milo ya sai kaza shi shi ma wallahi zai shiga ita ya tsantsanta niyyarsa ya kyautata niyya domin niyya ita ce ɗanɗano na ibada na farko kenan na biyu a samu almu'takif wanda zai yi tikafin shi ko wanda zai yi tikafin shine duk wanda yake mutum musulmi mumayyiz mai wayo mai tsarki ba lalle ya na wanda yake ya balaga ba na uku almu'takafu fihi inda za a yi tikafin dole ya zama masallaci banda shago banda sauransu abu na hudu al-istimraru ala amalin makhsus shine mutum ya ci gaba da yin wani aiki na musamman na ibada wannan aiki na musamman sai malamai suka nassanta su ita ce sallah da karatun alkur'ani mai girma da zikiri wani jina da kyau sallah karatun ƙur'ani zikiri in aka ce sallah dama ita ce jagaba nan kai sallah farilla nan kai ta nafila watakila ka ga mutum a rayuwar shi bai taɓa cika da ƙir ya iya hada ya iya tuna wani wata da ya samu ladan jam'i baki ya samu sallar jam'i baki daya haɗi da nafilfili da ake yi kafin azhar da nafilfilin bayan azhar da nafilfilin kafin la'asar da nafilfilin bayan magariba watakila sai da yake itikafi ina fata mun fahimci wannan da kyau sauran kwanaki yana shigowa ana ta da iqama sauran kwanaki raka a karshe ma yake samu amma yau gashi ya samu sahun gaba ya samu gashi dab da liman gashi kaza gashi kaza kenan sallah tana da matukar muhimmanci mai itikafi ya lizumci yin sallah a lokacin da yake yin itikafi dama sallah ta farilla wannan ya ce salloli na nafilfili ya lizumce su ya lizumci karatun alqur'ani mai girma in mutum ya ma kanshi dabara zai haddace kaso mai tsoka na qur'ani yake na in hadda yake so yi in muraja'ar sa yake so yayi zai yi muraji a ƙur'aninsa manan daman ya haddace wata ƙilo sura wurare ne suke mai rawa zai yi muraji a sosai da sosai in ma laushi yake so yi da yana mai saran tauri yana so bakin shi ya lausasa zai yi ina fatan mun fahimci wannan da ke misali a ce ya ɗauki izu uku kullum ya dinga maimaita izu uku kullum wanda yake so yi saran tauri kenan kullum ya dinga maimaita izu uku a matsayin shi ne mai itikafi kwana goma izufi uku so goma ya samu nawa kenan eh talatin ya samu rufin qur'ani ina fata mun fahimci wannan ina nufin wanda ya dama ba ba yana jin qur'ani ne qur'ani na jin shi yana jin shi qur'ani na jin shi sai zama ne yana ta wannan wanda yake kuma daman zanzan ne almin da karatun qur'ani yana da matukar muhimmanci riwal qalbi zikrullah فاستسلم قبلها فلا تعد روض الذاكرين فتمحلا وآثر عن الآثار مسارات عذبه ولا مثله للعبد حسنا وموئلا ولا أمل أنجى من عذابه غداة الجزاء من ذكره متقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال خير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا وصلا in ji imamu shafi'i rahimahullahu azza wa jal ita babban abin da ake so shine mutu ya sauke kur'ani kawai da ya sauke da ya ce min aljannati wan nas ya ce a'udhu billahi ya taso kuma alhamdulillahi rabbil alamin in ma zai huta sai ya kai al muflihun ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun sai ya tsaya dan huta kuma sai ya ci gaba innal ladina kafaru haka ake bukatar mutum ya mayar da rayuwar shi haka to ina ga laifi ina laifi yanzu ya samu shigowa itikafi haka nan zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa nafsi wa zinata arshi wannan malamai sai kiran shi azzikru mudha'af zikirin da ake ninninka shi subhanallahi wa bihamdi adada khalqi ورضا نفسي وزينة arshi zikirai da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mutum ya lizance su waɗannan al'amura ne masu matuƙar muhimmanci wani za a ga duk zikiran nan da ke cikin hisul muslim a cikin wajen ramadana ko a wajen itikafi da kyar ke samu isu zikiran bayan sallah da kyar ke samu yayi guda uku guda hudu zikiran safe in ya wuta ne yake yin guda shida amma yanzu gashi yana itikafi sai ga ya shanye na hisul musulmi gaba daya watakila ma har ya zo da na al'azkar na imamun nawawi mutum ya mai da hankali akan zikiri da ya zo tabbatacce daga wurin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abubuwan da suke bata itikafi al-kaba'ir manyan laifuka suna bata itikafi kamar zina a billah yo matar mutum ma da matar shi ma an ce sai da ita ya itikafin shi ya warware ina kuma ga mutumin da izina nasu Allah salamatu wal afiya tsaraka lalle lalle dole ne a wannan magana abin ta kai ci abin bakin ciki abin da hankali shine waɗansu masallacai da ake zuwa itikafi sai ya ga mace ta baro mijinta a gida ta zo masallaci wasu matan sun nemo izinin iyayensu sun taho masallaci itikafi amma sai ga da zara an gama tarawihi dare ya buga sai ga wani ya kira ta a waya ya zo ya ɗauke ta daga masallacin ya kai ta wani wuri bayan a salatu ko kuma dab za a kawo mata sahur ya dawo da ita shin ya kai ka za ta yi kafi a wani wurin ne kuma wallahi abin akwai ban takaici waɗansu masallatan za a ga yadda ake hada-hada kawai yadda ake samartaka samartaka sosai da sosai ake a waɗansu masallatan wai da sunan ana yi itikafi jima'i da rana ko da dare yana warware itikafi alhaif zuwan jinin al'ada yana warware itikafi mai itikafi tana itikafi al'ada ta zo mata za ta fita daga masallaci sai ta je gida idan al'ada ta dauke al'ada tana daukewa sai ta wanka ta dawo masallaci ba wai sai rana tana dau da faduwa ba ko kuma sai bayan sai dab da sahur ba a'a al'ada ta tana daukewa sai ta dawo masallaci ta ci gaba da itikafinta hakan nan alkhuruj khuruj min almasjid masjid li ghairi ma'isha fita daga masallaci ya ga kawai yana bata itikafi dan mun ce itikafin shine lazimtar masallaci dan za ga wani inda ka san akan wuta yake ya fita daga masallaci ya fita daga masallaci komai ya fita daga masallaci idan an ce masallaci shine ne shine wannan ginin ko ko haccan waje har da waccan mihrab din dan abin da ya kawo haka idan nan ne masallaci kaɗai ban da can to in ka je can ka fita daga masallaci kenan ai eh mana domin da can masallaci ne da mai kasar mai shimfiɗa kasar yana kasawa ba yana sayarwa ba kun yi shiru ko ba ka kasar can ya kasa ba zai shigo na cikin masallaci ya kasa shi kai da kanka za ka ce ya naɗe shi da kanshi bai naɗe ba sai nuna can masallaci ne ga mashinan ga babura ku can dukkan kafe a wurin ga ta kalmar su an bari shi sa wasu suka sanya haraba ba ta cikin masallaci saboda abubuwan da yake a zahiri sai ya nuna ba masallaci ba ne wasu suka ce eh ba masallaci ba ne amma za a sa da masallaci tunda ai har ma gashi ta an sha mai an mai ganuwa an raba shi da hanya kun lura da magana da ke ko to idan ya zama da malamai suna tattauna irin waɗannan bayanai da mai itikafi yanzu kai mai naka kenan ba kai gu a cikin masallaci ba in ka fita sai dai fitsari ko bayan gida ko ka yi bacci a ka ta kare ka je ka sake alwala duk waɗannan halas malas ne ko mai abinci an kawo maka abinci ka fita ka je ka karɓo abincin ka shigo da shi kuma akwai laduga na cin abinci a cikin masallaci dan mutum ba zai zo yana zubar da koko yana zubar da kunu yana zubar da shayi yana zubar da madara a cikin masallaci wai shi yana itikafi maimakon a samu natsuwa akwai koyi natsuwa daga wurin shi shi kuma ke kai baka san nan masallaci bane ne kaga kuma girma yana neman ibuskuren kenan to yanzu idan aka ce fita daga masallaci bai yi ba ya ga baka taba gani wani ya fita daga masallaci ya ja area ba yana jin radio wani itikafi ya yana jin radio wani da zaran an sha ruwa fa ya dauka itikafin iya rana ne ake itikafi ba itikafi da daddare shi yasa idan aka sha ruwa da shi da yake itikafi daya da waɗanda suka kawo musu abinci biyu baka bambance su wurin yawo a waje da saye-saye da jin rediyo da kaza da kaza da kaza wannan duk baya cikin itikafi ya zama yana jin rediyo ya ɗauko wayar shi yana ciyuta yana facebook yana tugo yana youtube yana whatsapp duk waɗannan baya ciki yana skype duk ba waɗannan ne na ba sai ka baro wani a a gida ba dama iyali ne ka sallame su kai musu gwaje ɗinsu komai ka bar su an buga waya sai aka ji ƙararta la ai bai ba ta fi da wayar ba kaga shi kenan ba ma magana a biyo ka da ita kama ban musu wayar a gida don wannan shi zai baka damar ƙara neman kusanci ga Allah maɗaukin sarki amma ya zai mutum ya zo yana kafi kuma yana tugo yana waɗannan wasan dole hukumar masallaci su ladabta da shi saboda haka mutumin da yake itikafi sai rashin lafiya ta gifta masa ya halatta ya je gida ya samu magani ya sha in ya samu sauƙi ya dawo ya ci gaba da itikafi kar manta mun yi magana asali na itikafi shine sunna amma mutum ya shiga fa to sai ya cika sai ya kai saboda haka in ba shi da lafiya ya samu lafiya sai ya dawo zai ci gaba da inda ya tsaya itikafin sa amma haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa ya zo da niyyar zai yi kwana biyar yana kwana uku ya ce ya yanke to ya saba ma Allah sai ya cika domin ka'idar ita ce ce wannan fulu laysa bi shuru'i wajib fi ghairi ma nazamahu muqarrib kif wasta masailan qad hakamu talzamu salatuna wa sawmuna wa wa umratu lana kaza atikafuna tawafuna ma haka mai maraki yace na baya zama wajibi mutum nafila ya cika sai waɗansu abubuwa su ne in mutum ya fara su duk da suna nafila ne sai ya cika na farko salatu na sallah muddin ka fara sallar nafila ka ce Allahu akbar to sai ka kai sai ka yi raka'a biyu ko da ka yi raka'a goma ne to in ka raka'a biyu ka sallame to sai ka je inda za ka je hakan nan da azumi kana azumin nafila ka fara to sai ka kai hakan na aikin hajji na biyu ko na uku ka fara fa sai ka kai ba za ka ce a'a wannan fa shine aikin hajji na na 20 ai na riga na yi da bari mutum ya warware a'a sai mutum ya zama yana wasa da addini kenan hakan na umara hakan na itikafi hakan na tawafi hakan nan sallah bayan liman in mutum ya fara su sai ya kai hakan nan ya halatta ga mai itikafi ya yi tsafta ya halatta mai itikafi ya yi tsafta ya taje kansa ya yanke farce in zai yanke farce mai yankan farcen yana wajen masallaci shi yana ciki kenan ko kuwa ko ko zai fita ne can bakin titi ya kira mai yankan farce bai zama itikafi ba kenan ya halatta muka ce wani ya taba tambaya ta mana itikafi ya halatta mai itikafi ya yanke farce ya sai ba mai itikafi hukuncin mai aiki haji don mai aiki haji shine ba ya yanke farce mutum ya shiga ihrami baya daura aure ba a daura mishi aure amma mai itikafi ya halatta a daura mishi aure yana itikafi kuma amarya na gida sai ya zama itikafi kuma zai sha amarci ya sha angunci ina ta mun gane wannan da kyau ko ya zama wajibi mai itikafi ya nisanci masallacin da yake akwai bidiyoyi gaskiya eh, masallacin da yake akwai bidiyoyi wani masallacin in ka goni ya loda littafai a kansa ya yi tsiri da su kai ka ce saboda yake neman ya kai mene wacce addu'a ce sai an ɗora littafai Ka kaga yana itikafi yana bokanci yana itikafi yana tsubbo ba ana itikafi yana fesa turare in kan sai ga ana yi ta wai ita gari ake ko kuma bokanci ko an wasu su dabaru ake yi kuma ya a masallaci dole ne hukumomi masallaci su tsada su tsaftace masallaci akan wannan ba ba bokanci haramun ne fa balle bokanci a masallaci karuwanci haramun ne balle karuwanci a masallaci kuma da suna ba itikafi zulmatu ba'dha fawqa ba'dhin kenan saboda Allah ta'ala ya kiyaye Allah dole ne a tahisi gaskiya in ba haka ba sai zamana kuma ana ake yan matanci ana ake samartaka ana ake bokanci mace mai jinin istihaba jinin istihaba shine jinin ciwo wanda ba na al'ada ba ba kuma na biki ba wannan ya halatta ta yi itikafi kamar yadda ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yi itikafi tana jinin istihaba hakan nan kuma mafarki baya kada itikafi kamar ya mafarki mutum yayi mafarki mace ko namiji yana saduwa da mace ko ana saduwa da ita har mani ya fita kuma yana bacci a cikin masallaci yana itikafi kawai abin da yake nashi shine ya fita ya je ya yi wanka ko ta yi wanka shikenan ina nufin wankan jaraba mutum ya ci gaba da dorawa akan itikafinsa mutum kullum ya dinga jaddada niyya kullum ya dinga jaddada niyya dan in ba haka ba sai riya ta shigo ciki musamman wata wasu lafuzza da suka shigo yan shekarun nan da babu su a addini kwata-kwata lafazin ya ibada sai ka ana gaisuwa ya ibada to kuma ga ga wanda yake itikafi shi ya za a ce da shi kenan in dai mai tafiya akan titi ana tambaye shi ya ibada ko baka taba jin wannan gaisuwar ba kuma wani abu za ka tafi fitowa ne cikin yan ustazai ustazai ce wani ya ibada haka kawai fa kowa zan ramadana wace a cikin ramadana ana gaisuwar ya ibada wacce ibada kai ma Allah hadda za a ce maka ya ibada saboda ka lafuza ne da ya kamata ka nisance su kuma ka taka tsawa kar a yi maka su ba su da kyau to balle mai ibada mai itikafi cika ai kudin nan sai a hankali sai ga mutum da itikadi yana ganin ka kamar wani abun nan sai mutum ya zo warga tsawa mutum niyyarsa tsara kawai zama wajibi ga dukkan mai itikafi ya dinga jaddada niyyarsa sosai da sosai macen da take so za ta itikafi dole ta nemi izinin mijinta dole ne domin biyayya ga miji wajibi ne itikafi kuma sunna ne dole ta biyayya ga mahaifanta domin biyayya ga mahaifanta wajibi ne ko wanda sai ya da ita sai sun ba ta izini sannan ta je in ba su ba ta izini ba ta haƙura salin alin ba kuma wata haƙura ne akan ya za ta yi ba a'a ta haƙura kawai shi ne wannan shi ne abin da yake magana da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu ya sanya kuma mun samu karuwa daidai gwargwado subhanakallahumma bihamdik a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya saka wa malam da alheri ya sanya shi a cikin mizani na kyawawan ayyukansa kuma ya karɓa ibadu namu wanda muke gabatarwa wannan watan mai albarka ya ba mu kuma ƙarfi da iko na gabatar da ibada a wannan wata ɗin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa itikafi na masu niyan yin itikafi a wannan shekaran ya zanto ya sha bamban da itikafi wanda aka saba gabatarwa ko kuma mu ce da zama wanda ake yi a masallaci ake kiransa da itikaf Allah subhanahu wataala ya samu dace insha Allah za ba da dama na tambayoyi a na'am ga wanda yake da wani tambaya a wanda yake neman ƙarin haske a kai yana iya wato gabatar da tambayan insha Allah kaman ga wani can ma yana wannan Thank you. na'am barakallahu fikum na'am na'am wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wasallam tasliman kathira yake cewa yana da maganganu guda biyu magana ta farko ita ce a cikin karatu da muke yi mun ambaci wasu nau'uka na marace kamar mun faɗi imam al-baghawi ya faɗa a cikin ma'alimu tanzil mun kawo imam al-bukhari ya faɗa a cikin al itikaf mun kawo imam malik ibn anas ya faɗa a cikin muwatta to zai bukaci ƙari ga wanda yake so ya ƙara akan haka ya ƙara bincike akan wannan masail din lalle ilalla magana ce sosai da sosai mutum zai iya samu sunan turmafi doriya akan waɗancan kenan ma'ana banda qur'ani mai girma tunda mun karanta ayoyin qur'ani a gaba sai an ce ne aya ta kaza ko abin nan ba suratul hajj da suratu abin nan al-baqara akwai fatahul bari sharh sahih bukhari na ibn hajar al-asqalani akwai tuhfatul ahwazi sharh sunan tirmidhi na al-mubarakafuri akwai al-istizkar na ibn abdul bar akwai al-mughni na ibn qudama akwai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta ibn rushd akwai muqtasarul khalil na khalil bin ishaq al-misri akwai mawahibul jalil min ajillati khalil na Sheikh Ahmad Ashankiti akwai muqaddimar isiya akwai sharh muwatta na az-zurqani kun ɗaya daga cikin shuruɗin muwatta da aka yi duk waɗannan littafai ne da suke magana akan waɗannan bayanai da isna Allah ta'ala in an koma za a same su akwai darasi amma wannan sauki ne murya ne da malamin mu a Sheikh Muhammad Mukhtar Ashankiti ya gabatar akan itikafin shi ma kuma alhamdulillah malami ne daga cikin malaman masallacin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokaci ne da itikafi yayi sai ya gabatar da darasi akan itikafi din to lalle lalle wannan darasi din ba wannan darasi din ba karamin darasi bane ka abin da shafi itikafi wannan tsokaci na farko kenan kan maraje idan mutum zai sake komawa zuwa gare su tsokaci na biyu yace yadda ne magana akan abin da shafi handset shi bai ji abin ya shige sosai ba saboda abin ya fi karfin fa yadda ne magana fa domin abin da zai nuna maka a 'yan shekarun baya ina ci shekarun baya ba ina nufin ba wani shekaru biyar ba kusan na ga yanzu hansar kusan duk bayan wata uku bayan wata shida ake samun sababbi wanda yake wata za ga ta zama tafi da gidanka ne wata komai akwai wani zai iya zama a ɗaki awa uku awa hudu baka ci kowa ba kuma yana cikin ɗaki shi kaɗai yana ta amfani da hansar ɗin shi to ya kamata in ya zo masallaci ya san cewar yanzu masallaci ya zo fa tun da yanzu ga wasu hansa din ba abin da ba a yi da su ana mailin mana ana tura email ana youtube da sansu wasu manya-manyan kamfanonin yada labarai na gidan talabijin ana samun su a cikin hansa din mutum kai tsaye akwai gidajen tv da mutum zai kalla a hansa din shi kai tsaye saboda ka lalle ilalla abin da ya shafi hansa kada mutum ya zama na abin da dan wama na ya faɗa ya ce kada ga mana mutum zama yake a masallaci ba kafi ba don ya zo masallaci don wannan za a ga annoba ce ce annoba liman yana kan mimbar yana hutuba liman yana kan mimbar yana hutubar juma'a za a ga wani da waya yana ta chatting yana ta facebook yana ta twitter shi ya ɗauka wai magana ce aka ce ka a yi waɗannan harufa waɗannan alƙalman da ya rubuta fa tsarakalan na ilalla wallahi abin yana da hatsarin gaske waɗannan fa ana yin su ne domin kai da zaka shiga itikafi ke da zaki shiga itikafi itikafin ke zama karbabbe itikafin ke zama karbabbe shi yasa aka shirya wannan ko ba shirya shi farkon ramadan ba ba shirya shi tsakiyar ramadan sai aka shirya shi yau 18 ga wata da zimmar cewar kamar da malamin faɗa Allah ya sa a samu canji akan abin da ya shafi sauran itikafi da ake da fatan wannan daidai gwargwado ya sake amfanarwa yace wanda yake son ya yi itikafin kwana biyu ko kwana uku sai ya fara a goman ƙarshe zai iya fita zai iya fita mana zai iya fita dama ai shi ba wai yayi niyyar yin itikafin duka goman ƙarshe bane a goman ƙarshe yake son yayi itikafin kwana biyu khalas ko itikafin kwana uku ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma wanda zai yi itikafin kwana biyu ko kwana uku ni zan bai shawara ya tari kwanukan da ake sa rai da daralin su katari irin 21 23 25 27 waɗannan kwanuka ne da ake sare da sai kadari a ciki dana cikin manya-manyan manufofin itikafi a goman ƙarshe ribatar daren lailatul qadar ina fata mun fahimci wannan da kyau ko na ke cewa dangane da abin da na faɗa cewa mutum ya sha ruwa a cikin masallaci ne ya fi ma'ana ya shiga farkon dare ko kuma yadda ya shiga dab da sahur wanne ne fi duk wanda mutum yayi yayi daidai da izinin Allah madaukin sarki amma la yata hal da yi da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi wannan shine wazihi ai kun fahimci wannan da kyau ko abinda zai yi ba za ka ce malamai sun kauce ma karantawar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba malamai suka ce a'a yana shiga itikafin ne masallacin wurin ne yake shiga bayan sallah sai ma'ana wai dan hada maganganun baki da ina fata mun fahimci wannan da kyau ko na'am na'am wurin fita shi ne mutum zai fita ne daga lokacin da aka ce an ga jinjirin wata kuna jina da kyau idan ya zama na yau muna 29 ga watan ramadan sai muka samu mun sha ruwa kenan sai muka samu labarin an ga wata shikenan azumi ya ita itikafi ya ƙari Kullum da kyau ko itikafi ya ƙari tambayar anan ita ce wannan daren da za mu shiga daren ramadan ne ko daren sallah kaga ya lura ne akan farko da dare da yini wanda yake riga fitowa sai malamai suka ce mustahabbi ne mutum ya samu mustahabbi ne ya jinkirta daga nan ya huce zuwa masallacin idi daga masallacin idi ya huce zuwa gida kaga daga ibada ne zuwa ibada kenan wannan mustahabbi ne kun lura da kyau ko abin da zan goya na ce mustahabi ne in mutum ya je wasu wuraren sai aka ce sai jami'an masallaci suka ce kowa ya wuce gida tun da an ga wata kar mutum ya ɗauki abin da zafi ya yi cewar itikafin shi bai yi ba ko itikafin shi ya samu rauni shine amfanin wannan tsokacin ne nan dan na san a cikin laccar ba magana turare a ciki na yi magana turare ne lokacin da na kawo boka kada za ga wani daga jin turaren da ya fesa za ga akwai akwai madakala a ciki akwai wani masallaci fa dare ya dan shiga haka wajen karfe goma na dare zuwa sha na wani zarfin zaman ɗin na wuraren na dare kawai aka ga har ina jin ya yi amfani da ruhanai ne wa kuma yana yi itikafi yana kiran aljanu wani a masallaci saboda haka dole ne mutum ya tsantsanta masallacin da zai itikafi dan kada ya je neman lada kuma ya dawo da zunubi kai kana son ka je kai ibada ka je ka samu wasu sun hana ka kai kai ba za ka iya hana su ba su ba su kuma sun hana ka dan ba za a ce ba za su iya hana ka ba sun hana ka aga tun farko kafin mutum ya shiga sai ya samu masallacin da yake daidai gwargwado ana kwatanta tsari mai kyau na karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama nam Na yi magana a cikin itikafi cewa karatun qur'ani yana cikin abin da mutum zai lizamta a cikin itikafi to ya nafi mutum ya tara jama'a ya ce a zuwa a soke ƙwa'ani kuna ji da kyau ko ɗayan biyu ko dai ya tara su akan zai dinga lakana musu suna biyawa wannan karantarwa ne kuma baya ciki kun lura da kyau ko karantarwa ne mun yi magana a cikinsa ko kuma ya zamana ya tara su ne akan a sauke ƙur'ani wannan ya kowace ramadana ma ina ya samu kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ina son mu gani mu daɗa fahimta in an ce ƙwa'ani ba a ce sai wanda ya haddace ba ba a ce sai wanda ya sauke ba idan fatiya da alamtara taifa da ni ila bi zuwa ƙasa ka iya ka dinga yawan maimaita su ka dinga maimaita su shi wancan a minti a awa ɗaya ya karanta izifi nawa eh? a wata ɗaya a awa ɗaya wancan ya ce izifi biyar shi kuma a awa daya ya karanta ya maimaita alamtara kaifa yanzu alamtara kaifa za ta maimaitu a su sau nawa a awa daya to kar ya manta alamtara kaifa tana da aya biyar ne in ya biya sau goma yanzu ya samu aya nawa hamsin in ya biya sau ashirin ya samu aya ɗari kun fahimci wannan da kyau ko so kada mutum ya dauka shi bai haddace ba zai je itikafi ba ko bai sauke ba a'a abin da ya iya din shi ake so ita maimaitawa domin aya ɗaya qur'ani shi da fatan mu gane wannan sosai da sosai shi kuma wanda ya haddace gaskiya ya amfani da itikafi gaskiya dan na faɗa ma yan uwa gaskiya alhamdulillah dan halin da aka shiga yanzu wallahi ina tuna wani itikafi da nayi dan hayani da ake cikin zai yi qur'anin kana jin shi yana jin amma wani itikafi da nayi gaskiya na samu didin gwargwadon zai ga yadda mutum yake jin ayoyin ƙwar'ani yanzu ba sa ƙin zuwa wasu lokutan za ga ba shi da alaƙa da wancan kuma an jima eh, gaskiya akwai dama da mutum yake da ita na mutum ya biya qur'anin shi sosai da sosai lokaci ya ja lokacin sallah ya gabato za mu da lokaci domin a yi alwala a huta akwai mata da za su abin nan tambaya ne za mu amsa yanzu biyu a kai kai ɗazu ɗaya biyu uku hudu biyar shida ya ce mutum ne ya yi tikafi ya ɗibi kwana uku zai yi da ya ɗibi kwana uku zai yi sai ya ji daɗinsu kuma ga goma ƙarshe ba ta ƙare ba ga shi dai yana so ya ƙara tun da mun ce ba sai a goma ƙarshe ba ya samu ya ƙara ya samu ya ƙara kun lura da ke ko me zai nuna maka haka hadisul makarata rasulullah ya yi itikafin goma tsakiya saboda haka abin da muka karanta annabi sallallahu ya yi itikafin goma tsakiya da itikafin goma tsakiya sai aka ce mai a rayatul yana goma karshe sai ya ci gaba saboda haka mutum ya samu ya uku yake so ya kara ya kara ya ce mutum ne yana itikafi sai yi mafarki wannan kafe din da ya kwanta a kai ba abin da isa me shi kun bayyana magana ta da kyau ka'idar ita ce idza ta'ayyanat an-najasatu ghusila mahalluha idan ido ya ga najasa sai ya wanke sai a wanke wurin sau da aka ba lalle ne din mutum ya yi mafarki ya zama na maniyin ya diga a wurin ba ai mutum zai iya yin mafarki maniyin bai kai gari gashi ba ya tsaye a wandan shi ne kun da kyau ko saboda haka dan wurin da mutum ya yi tikafi a wurin dan sai in ya gani in ya gani kuma sai ya samu wani abu ya share shi kenan ala cewa mana jasa ne tunda musan ko magana na sani ko ba na sani ne da ka al'asuli dai ba abin da ya shafi itikafi ba abin da ya shafi abin nan kafe dinsa nan mutum ne yake itikafi sai iyayensa suka rasu zai iya barin itikafin ya je me za ku ce kun yi shiru eh wato kun ga karatu karatu yana da daɗi mai zurkani malamai suka ce idan mahaifinsa ne ya rasu zai ji in mahaifiyarsa ce ta rasu zai ji mana in ɗaya ne ya rasu ya bar ɗaya zai fita amma in duka suka rasu ba zai fita ba amma in sake mimita eh idan uwa ce ta rasu yanzu ta barwa mahaifiyar shi ta rasu ta barwa kenan babansa zai fita in baban ne ya rasu ya bar uwa zai fita amma in duka biyun ne aka ce mai ai sun rasu ba zai fita ba ka lura da kyau idan mahaifiya ce ta rasu ta bar baban shi yanzu in bai fita ba ran baban zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba kun yi shiru zai ɓaci in uban ne ya rasu mahaifiyar ba ta ga ya zo ba dan ta zai ɓaci ko ba zai ɓaci ba in suka rasu duka biyu ran waye zai ɓaci shikenan kun lura da kyau ko kun bai za a kar mu shiga ta fasil din saboda haka dangane da abin da ya shafi mahaifa malamai sun ce mutum zai fita zai ji take cewa kamar yadda aka ce gaisuwar ya ibada ba ta da kyau to ya azumi da ake cewa fa ko ya niyya kun bayanci magana ta da kyau ku lura da kyau gaisuwar ya ibada ana yin ta ne cikin azumi da wajen azumi haka ne ko ba haka bane gaisuwar ya ibada yan zamani da ta zo ana yin ta cikin azumi ne da wajen azumi kun shiru shi kuma azumi yanzu in ka ce da mutum ya azumi tasulul hasil ne dama yana azumin shi yasa ma da annabi sallallahu ya ce idan wani ya taba ka fule qul inni sa'im ya ce ni ina azumi a wannan lokaci suka ce idan yana azumin farilla amma azumin nafila ba sai ya bada ba dan ya ce ya azumi kamar ya bayyana da abin da ke tsakanin shi ne da ubangijinsa misali nake yi saboda ka idan ka ce da mutum ya azumi ba wani abu ne ya ɗoruwa ba kai ma kana yi shi ma yana yi kowa yana yi asalin wanda baya azumi shi zai koya ya ci abinci kun gane magana ta da ke ko da an ce da mutum ya azumi ba zai ji yana da wani wata ibada da shi yake yi da wani baya yi ba kun ci jumla da ke ko saboda kowa yana azumin amma da azumin nafila ne wani ya azumi ka san ina azumi ne ai na san da asabar da duk litinin da alhamis ga to kaga wannan ya zama wani abu daban saboda haka ya niyya ya azumi da ake a cikin azumi daman kowa yana yi so wani bai fi wani ba akan wannan amma lafazin ya ibada za a faɗe ta ga wanda baya yi sai zama ne yana so ya shiga cikin wani hibbun ayi humadu bima lam yaf'alu suna son aibe su da abin da ba su aikata ba nan tambayar ka idan ba ita ce ta karshe yake cewa na yi magana kan haraba ta masallaci musamman wacce aka sha aka killace kun bayyace magana ta da kyau ina daɗa mun lissafawa musamman wacce aka killace kun ga nan muna cikin masallaci ɗaya eh kenan sannan ga haraban nan muna kallanta da gate ɗinta da komai nata biyu kenan sannan kuma ga kan titi can wanda ke ran juma za ga har kan titi ana sallah uku kenan ko to wannan shine masallaci tabbas qawlan wahida sai malamai suke sabani akan wannan wacce aka killace tana ciki ko ba ta ciki wai suka sa ta a ciki hukuman ba asalan ba to kenan tunda tana ciki suka ce mai al'ada ba za ta zauna a wurin ba imana eh saboda ya ɗauki hukuncin masallaci wanda suka ce masallaci ba ne suka ce al'ada za ta iya zama a wurin saboda haka dai saɓani na malamai wanda yake kaɗan ne yu'athir سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قسم الله تعالى ya zauna da mu lafiya inna muka ga azumin nan farko Allah ta'ala ya nuna mana shi har yanzu to Allah ta'ala ya nuna mana karan shi lafiya kuma ya sanya mu sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan watan mai albarka yan uwanmu masu niyyar shiga itikafi Allah ta'ala ya shigar da su lafiya ya fito da su lafiya Allah ta'ala ya sa itikafi za a shiga ba zama za a je a yi ba kusan akwai itikafi akwai zama akwai hajji akwai hajijiya wani ya je ake hajji ne wani kuma hajijiya ije ya dawo Allah ta'ala ya sauke kasar mu Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya tabbatar da mana da lafiya kasar na ta mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina maimaita cewar ne wannan laccar da aka yi ta za a same ta intanet a youtube shafin mumbar musulunci na bidiyo ɗinta ko kuma audio a shafin islam house insha Allah ta'ala sashi hausa nasu da za a samu da suna Allah